Gwamnatin jihar Plateau ta yi alkawarin baiwa duk mai buƙatar gudanar da kasuwanci a jihar yanayi mai kyau da zai bunƙasa kasuwancinsa don ci gaban jihar da ƙasa baki ɗaya. Mataimakin gwamnan jihar Plateau, Farfesa Soni Tioden ya bayyana hakan yayin da yake buɗe kasuwar baje koli a Jos Fadar jihar Plateau. A cewar Farfesa Soni Tioden, jihar Plateau tana da yanayi mai kyau da amfanin gona iri-iri da ma'adinai da wuraren yawon bude ido da dama da kasashen duniya za su amfana da su. We have opened up the solid mineral sector, signed an MOU with Chinese investors for mining activities in the state. Mataimakin gwamnan ya ce sun faɗaɗa ɓangaren ma'adinai sun kuma rattaba hannu kan yarjejeniya da masu zuba jari daga ƙasar China don gudanar da aikin ma'adinai a jihar. Shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adinai da harkokin aikin gona a jihar plato Bulus Daren ya ce kasuwanci na kan gaba wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Me zan sayar maka me zan samu a wajenka shine rayuwar duniya. saboda haka in aka hada kai an zaman lafiya sai ka ga rayuwa zama da dadi kuma da sauki akwai abubuwa yawa wanda yara mu youth na wa plato wallahi za su yayi ba zaman kawai gikifin rijiya shine rayuwa ba a zama tare da jama'a shine amfani Shi ma shugaban shirin kasuwar baje koli na wannan shekara Simon Tangi ya ce zarafi ne da matasa da dama za su samu ayyukan yi don rage tashin tashina. yaranmu na ƙasa wanda ba su da abin yi yanzu ga kowa yana samu yana da abin yi masu abinci ga su nan burtik masu sai da lemo ruwa ne duk dai ba kiwo ya kasa gaba ba akwai abin da zaka samu alherin shi anan kana ga wannan zai ƙara danƙon zumunci da kawo zaman lafiya a jihar Fulani warai da gaskiya da malaman rashin abin yi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo rashin zaman lafiya yanzu ga ni ga dan uwana yana bani ina bashi muna cikin kasuwa yaushe magana eh, wani tashin hankali zai taso kuma na ba da gaskiya in gwamnati ta ba da karfi a nan za samu zaman lafiya na korewa sosai wasu da suka halarci kasuwar baje kolin sun yi tsokaci sunana hajiya hawa sudan ni daga sudan na zo eh to gaskiya alhamdulillah mu dai tunda muka zo ba mu ga abin da ya tada mana hankali ba ko guda ɗaya ana haɗe duka dai da kristan da musulmi duka muna haɗe muna ta cuɗanya suna mana ayyuka muna sayan abubuwa a hannun su to gaskiya mu dai bamu ga abin da ya tada mana hankali ba ko guda ɗaya gaskiya. Ni ne Evangelist Musa Paul Gindiri, Chairman na Miners Association na Plateau State. An fara gane da muhimmi da hakan ma'adinai da kuma amfani da wayannan kayan zai kawo ma tattalin arziki na Najeriya kuma mu musamman nan a Plateau. amma mu a plato yanzu hakan nan babu mai aikin hakan ma'adinai guda ɗaya da ya samu ko miliyan ko bashi ne daga banki ko ko wani tallafi. Shi ko shugaban al'umma a jihar Plateau Alhaji Yusuf Sarumi ya jaddada batun zaman lafiya ne don samun ci gaba a Najeriya. Babban abu shine al'umma su rungumi zaman lafiya don zaman lafiya shine ba kasuwanci. Kimanin kasashe takwas ne da suka hada da Pakistan, India, Masar, Ghana, Sudan, Nijar da sauran jihohin Najeriya suka halarci kasuwar baje kolin na bana a nan Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.